tun a ranar 15 ga watan maris ne hukumomi suka kama mun la halidu na kungiyar sinasef da mudi musa da michael zodi na turnon lafage sa'o'i kaɗan bayan hana gudanar da wani gangamin nuna ɓacin rai game da handamar kuɗaɗen makamai a ma'aikatar tsaro ta ƙasa watanni uku da kulle waɗannan jami'an fafutuka takwarorinsu na ƙungiyoyin kadar da concertation et d'action citoyen na kallon matakin a matsayin bita da kulle kamar yadda nu muhammadu arzika ya bayyana a sanarwar da suka fitar a wannan litinin ga masu laifi ba a yi masu komi ba sai mu da muke cewa an yi laihi ya kamata a dauki matakai mu ne ake kamawa a liƙe mu a kama abokanmu a liƙe yau wajen wata uku ba su ganin iyalinsu ba su ganin yan uwansu ranar da an ka liƙe su le business mars ranar aka ɗauki wannan mataki na cewa an hana kuma a tai a gane su babu mai izinin zuwa ganin su aka kawo zancen cewa wannan corona saboda haka nan aka ce mun san yau abokanmu babu wani tambaba suna kame ba dan wai sun yi laihi ba da yake mai da martani kakakin gwamnatin nijar minista abdulrahman zakariya ya musanta waɗannan zarge-zarge ai bai kamata ba su fito su yi wannan magana su ce an kama abokan su ba tare da sun yi laifi ba ba a taɓa ba a ƙasar nan kama mutum da ya ba komi haka nan ba a ba su ba izini yi wannan taron. kuma in kana tuna banda wannan a zamanin nan an ɗauki doka zamanin Corona virus tana cikin kashe mutane tana cikin mamayar duniya an ce an hana taron mutane na fiye koko wanda zai kai wajen mutum dubu hmm. aka ce kas su yi su bari suka taka doka suka huto suka yi zanga-zanga a aka yi toye-toye sun taka doka kuma sun wuce gona da gini. Rashin sakarwa mashara'anta ragamar gudanar da aiki kamar yadda ya dace ita ma wata matsala ce ta daban da ƙungiyoyin ke ganin tana buƙatar matakin gaggawa. ana unhwani da shari'a a Nijar domin a yi ramuwa gayya ta bisa wani zance da bai da nasaba da ƙasa bai da nasaba da kukan jama'a to don haka jama'a ya kamata waɗanga abu kanmu a sake su a bar wannan bitar ƙulli da ake yi kowa ya gani yanzu irin yadda yanayin yake a gidan shari'a To sai dai hukumomi na nisantar da kansu da yadda harkokin shari'a ke gudana a yau a wannan ƙasa jihar ƙasar demokrasiya ce kuma komai ake yi ya kamata a yi shi akan ka'ida sun taka doka wannan harkar juji ce juju shi ya san yadda zai yi sai mu bar juju ya yi aikin shi harkar tana wajen justice. Jami'an fafutuka sama da goma ne aka cafke a yayin tarzomar da ta ɓarke a Yamai a ranar 15 ga watan Maris To amma makonni kaɗan bayan faruwar wannan al'amari an sallami akasarinsu in banda Michael Zodi da mun kai Halidu da Mudi Musa da ake ci gaba da tsarewa ba tare da yi musu shari'a ba abinda waɗannan ƙungiyoyi ke ganin ya saba wa doka. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.